ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya kasu kashi uku an gano wannan ne ta hanyar bibiyan nassoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu daga jiki muka ambaci tauhidin rububiyya wanda shine ta Allah subhanahu wata'ala a wajen halittarsa imani da cewa shi kaɗai ne yayi halitta ba shi da abokin tarayya a wajen yin halittarsa shi ya halitti kowa da komi ba tare da wani ya taimaka masa ba ubangiji ta ce alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ubangiji ta shine yake da halitta shi kadai sannan ne yake da dukkan al'amura yake sarrafa su tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita a azama sha'anuhu wa dama sultanu al'amarinsa ya yi girma sarautarsa ta dawwama rabbul alamina shine mahalicin talikai gaba ɗaya kullu ma wallah duk abinda ba Allah ba halitta ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala imani da wannan cewa ubangiji ta'ala shi yayi komi da komai shi ya mallaki komai yake sarrafa shi yadda yake so shi yake shirya al'amura gaba ɗaya na halittansa sannan shi yake azirta kowa da komi wannan shine tauhidin rububiya wanda idan mutum bayi da shi bayi da imani wanda imani da shi shi kaɗai kuma baya wadatarwa sai an haɗa da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i wa sifat tauhidi na biyu shine tauhidul asma'i wa abun nan tauhidul uluhiyya kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada shine ma'anar la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta masa shi kaɗai kada ka yi masa abokin tarayya idan ka yi masa abokin tarayya ka yi masa shirka kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karbi wannan ibadar ba kenan baka kaɗe tashi a wajen bauta ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ubangijinku abun bautan ku ilahun wahidun abun bauta ne shi kaɗai kuma la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi ar-rahmanur rahim shine mai rahama magamiya kuma mai jin kan sa a lahira saboda haka duk wani abu da aka bauta wa ba Allah ba ana bauta masa ne da barna ba ana bauta masa ne da cancanta ba to mutum sai yayi imani da wannan cewa ubangiji su subhanahu wata'ala shine kawai ya cancanci a bauta masa kuma yana bauta masa shi kadai tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat tauhidi na farko kafirai sun yi imani da shi kama yadda ubangi kala tabbatar wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su wa halitti saboda kasa za su ce Allah da zaka tambaye su wa halitti kansu wa ya halitti su za su ce Allah amma sai su kai tawaye a wajen tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya ba su yadda ubangiji subhanahu wata'ala shine kawai abun bauta ba suna bauta masa amma suna hada bautan da bautan wani wannan shine wanda ya ruguza musu imanin su da wannan ne suka zama mushrikai kafirai to da ka dole sai an kaɗe ka? Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada sannan tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat wanda shi kuma an samu matsala na wannan tauhidin a cikin musulmai wani za ka samu yayi imani da rububiyar Allah Allah shine mahalicci yayi imani cewa Ubangiji Tala shi kawai abun bauta amma bai imani da sunayensa da siffofinsa ba wannan idan mutum ya haka tauhidinsa bai cika ba to mun tsaya akan bayanin tauhidul asma'i wa sifat ta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen sunayensa da siffofinsa yana da sunaye da siffofi babu mai irin su sai shi baya tarayya da kowa a cikin sunayen da siffofin nasa ba irin na halittarsa bane ko da sunan ya iri daya to wannan shine muna karanta ta'liqin da a Abdul Aziz bin Bas yake yi mana a cikin wannan littafin yace al-qismu salif bangare na uku tauhidul asma'i was sifat kade ta Allah a wajen sunayensa da sifofinsa yace wa huwa al-iman bi kulli ma warada fi kitabillahi al-aziz wa fi sunnati as-sahihati an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine imani da dukkan abun da ya zo fi kitabillahi al-aziz a cikin littafin Allah mabuwayi shine alkur'ani wa fi sunnati sahiha da sunna ingantacciya da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam min asma'illahi wa sifatihi na daga sunayen Allah da siffofinsa ma'ana imani da sunayen Allah gaba ɗaya da siffofinsa gaba ɗaya waɗanda suka zo a alƙura'ani da kuma hadisai ingantattu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tauhidul asma'i was sifat yace wa isbatu halillahi subhanahu ala alwajhi alladhi yaliqu bihi da tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala sunayen da siffofin a bisa fiskan da ya dace da shi kowace siffa ka tabbatarwa Allah ita kamar yadda ta dace da shi jinsa ubangiji ta'ala yana ji irin jin da ya dace da girmansa da darajansa ba irin jin dan adam ba haka nan ganinsa haka nan ayyukansa gaba ɗaya haka nan hannunsa da fiskansa da dukkan wata siffa wanda ubangiji ta'ala ya tabbatar kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa ka tabbatar masa da ita a yanda ta dace da shi karka kamanta ta da irin halittansa ka ce hannunsa irin hannun ɗan adam ne in kai yaka kai kuskure ba ka yi tauhidul asma'i wa sifati ba ko jinsa irin jin halittansa ne ko kuma ƙuduransa ko iliminsa ka kwatanta shi da ilimin ɗan adam idan ka yi haka ba ka daraja Allah hakikanin yadda ya cancanta ka daraja shi ba domin ka kwatanta sunayensa da siffofinsa da sunayen halittansa da siffofinsu wanda su gajiyayyu ne shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala kamili ne mai cikakken iko to sai mala ya ce ka tabbatar masa da wa'annan sunayen da siffofin kamar yadda suka dace da shi min gairi tahrifin wala ta'dilin ba tare da ka canja ma'anarsu ba wala ta'ilin ko ba tare da ka wofintar da su ga barin siffofin ba idan an ce ubangiji ta'ala al'alimu ka yi imani akwai siffan ilimi da take kunshe a cikin wannan suna na al'alimu ɗin cewa ubangiji su wata wata'ala mai ilimi ne amma idan ka ce alimun ne bila ilmi ba tare da ilimi ba to shi ne ka yi ta'ili abin da ake cewa shi shine ka canja ma'ana kamar ubangiji ta'ala da yace yadullahi fauka aidihi hannun Allah yana saman hannayen waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a shi gana sai ka ce ana nufin alyadu nan ana nufin alqudra ikon Allah anan kai tarihi domin ka korewa Allah siffar hannu sai ka canja ma'anar ayan ka ce kuduran Allah haka nan arrahmanu alal arshi sawa, ubangiji ta ya daidaita a saman al'arshi sai ka ce ma'anansa istaula ya rinjayi al'arshinsa anan kai tarihi ka canja ma'anar ainihin aya ɗin ko waje a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangiji ta'ala dai zo in an yi tashin alkiyama shi da mala'iku safu safu to sai ka ce zai zo sai ka ce al'amarinsa ne zai zo ba shi ba waje amurin rabbika domin haka masu tahrifin suke fassarawa al'amarin ubangijinka zai zo kaga ka canjawa ne ka canjawa abu ma'ana amma aqida ingantacciya shine ka tabbatar wa da ubangiji ta'ala wa'annan sifofin misali ubangiji ta'ala zai zo ranar alkiyama sai ka ce maji'an ku bi jalalihi wa azmatihi irin zuwan da ya dace da girmansa da darajansa ba irin zuwan dan adam ba shine ma'anan ka tabbatar masa a bisa fiskan da ta dace sannan kada ka yi ta'adili kamar yadda mu'addila suke yi da ainihin mu'tazila ubangiji ta'ala ya ce wa huwa al-hakimu ko alhakimul aziz shine ainihin mai hikima kuma shine al'azizu mabuwayi ya ambaci kansa da siffofi daban-daban huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa azizul hakim duk wayannan sunayen Allah ne da siffofinsa daban-daban sunayensa ne wanda suka kunshi siffofinsa to idan ka zo sai ka ce duka sunayen ka da sunayen Allah ne shine misali al-maliku shine al-quddusu shine as-salamu shine al-mu'minu al-muhaiminu shine al-khaliqu al-musawwir shine al-azizu al-hakim to amma kuma sunayensa ɗin ba sa ƙunshe da wani siffa kamar suna ne kawai ka ce jimeta ko kuma yola ba wata siffa da sunan zai iya baka to wannan kuskure ne mummunar aƙida ne aƙida ingantacciya shine Allah yana da wannan sunayen kuma sunayen suna ƙunshe da wasu siffofi na yabo shi sa sunayen Allah subhanahu ala a alamun ne wa ausafun alami ne kuma siffofi ne idan mun ce al'azizu akwai siffan izza a cikin wannan sunan Allah mabuwayi ne akwai siffan buwaya ma'ana ba abin da yake gagaransa alhakimu akwai siffa ta hikima da hukunci a cikin wannan sunan mai hikima ne sannan kuma mai hukunci ne haka nan arrahamanu akwai siffar rahama al'alimu akwai siffa ta ilimi mai ilimi ne amma almuhaddila sai suka ce a'a kawai alimun ne bila ilmin sami'un bila sam'in basirun bila basirin duka sunayen suka cire ainihin siffofin ne. sunansa asami'u amma baya ji sunansa al'alimu amma bai da ilimi alƙajiru bai da ƙudura shine suka share wa'annan sunayen gaba ɗaya to wa'annan babu shakka wannan mummunar aƙida ne wanda ba su fahimci Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma wasu yahudawa ne suka shigo cikin addinin musulunci suke son su gurɓata mutane aƙidinsu to wa'annan irin wa'annan mutane jahmiya al-mu'attila da mu'tazila malamai magabata su shekul islami taimiyya da ibn qayyim sun yi gwagwarmaya da su wajen raddin barnan da suka kawo a cikin sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala abun nan ibn qayyim ya yi littattafai guda biyu akan wa'annan mutanen al-mu'attila masu korewa Allah siffofinsa yayi as-sawa'iqul mursala ala ta'ifati jahamiyya wal mu'attila a wata nusan as-sawa'iqul munazzala ala ta'ifatil jahmiya wal mu'attila ma'ana tsawa abun saukarwa a bisa masu aqida al-jahmiya a ta'ifa al-mu'attila wa jami'a masu aqidan cirewa Allah siffofinsa a cikin sunayensa ma'ana raddi ne mutu sai ya ambaci raddin kamar wasu tsawa ne daga sama suke fatsowa akan kan su wa'annan mutane sannan wani littafin kuma ijtima'ul juyushil islamiyya ala gazawil mu'addila wal tattaran runduna na musulunci gaba daya a bisa yakin al mu'addila wal su da wanda suke korewa Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa domin wannan mutanen babu shakka suna son su mai da Allah subhanahu wa ta'ala kamar ba komai bane domin duk abin da za a ce gashi nan bai da siffa to kamar ka ce babu shi ne sannan wa min ghairi takyifin wala tamthil kuma ka tabbatar masa da sunayensa da siffofinsa ba tare da takyifi ba ma'ana ba tare da ka kamanta yadda sunayen suke ba ko kuma siffofin ba yana da siffofi irin wanda suka dace da darajarsa amma ga kamannin siffofin ba ka isa ka faɗa ba ka kwatanta ka ce ga yadda jin Allah yake ko ganinsa ko ikonsa ko hannunsa ko fiskansa ko makamancin wannan sannan wala tamsilin ba tare da misaltawa ba za ka ce siffarsa irin ta wane bane ganinsa irin na wane idonsa irin na wane hannunsa irin na wane ka yi saka tabbatar da wannan ba ma'ana ma'anan takayifi shine ka misalta abu ko ka siffanta shi ba tare da misali ba in an ce tamfili kuma ka misalta shi da wani daban misali kamar ka ce jinsa irin na mutum ne wannan shine tamfili takayifi kuma ka kwatanta jin ba tare da ka siffanta shi da wani daga cikin halitta ba to duka wannan an kore babu ubangiji subhanahu wata'ala ba a masa haka saboda laisa kamislihi shay'un babu wani abu irinsa kuma bai gaya mana ga kaifiya yanayin irin yadda siffarsa take ba sai ce kama qala Allah subhanahu masu irin wannan siffar suna ake ce musu mushabbiha mushabbiha masu kamanta Allah da halitta suka ce Allah yana da hannu irin hannun dan adam yana da fiska irin fiskan ɗan adam yana da ji irin jin ɗan adam iliminsa irin na ɗan adam ne duk sifofin Allah sai suka kwatanta su da na ɗan adam kenan ba su bambance alkhaliq wal makhluq ba ba su bambance wannan mahalici ne wannan abun halitta bane to sai suka bata a wannan wurin sai suka siffanta Allah subhanahu wata'ala da ainihin halittansa sai suka ce babu bambanci tsakanin siffofin Allah subhanahu wata'ala da halittansa tare da cewa ubangiji ta lace laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa al-mu'attila ya'buduna al-adam wal mushabbiha ya'buduna al sanam su mu'attila masu korewa Allah sifofinsa suna bautawa babu ne domin babu yadda za a samu zati a ce bai da siffa ba zai taɓa ba ga nan zatin abu amma ba za a iya faɗan siffofinsa ba ce shi kaza shi ne kaza ba babu shi kina suna bautawa babu ne su ko almushabbiya suna bautawa gunki ne domin ba su bambance mahalicci da abun halitta ba sun ce Allah kamar halitta ne bai da bambanci da mutum to da haka suna bautawa mutum kenan ba Allah subhanahu ta'ala suke bautawa ba domin su a su shine ba su fahimci cewa akwai bambanci tsakanin siffofin mutum da siffofin Allah subhanahu wata'ala ba ma'ana tun da sunayen suka zama iri ɗaya to shi kenan siffofin da sunayen duk iri ɗaya da na halitta tun da za a ce Allah mai ji ne mutum ma a ce mai ji Allah mai gani mutum mai gani sai suka ce babu bambanci kawai su ko mu'addila sai suka ce a'a idan muka ce Allah mai ji ne ai mun kamanta shi da ainihin mutum kenan in muka ce Allah mai gani ne mun kamanta shi da mutum mutum shi ma mai gani ne Allah mai ilimi ta mutum ma yana da ilimi saboda haka mun kamanta shi da mutum to sai suka ce kwata-kwata babu ma wa'annan sifofin suka wa Allah subhanahu wa ta'ala maimakon su tsaya a tsakiya kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa suka tsaya wanda sun tabbatar wa Allah siffofinsa da sunayensa amma kuma su kamanta su da ainihin na halittarsa ba sun tabbatar masa saboda saboda ya tabbatar wa kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa sun kore masa yayi kama da halittansa saboda ubangiji ta ala ce laysa kamislihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi sai ce kama qala Allah subhanahu kamar da ubangiji ta ala yake qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura suratul ikhlas tana bayani akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala yahudawa ne ko kuma mushurkai ne na ƙurishawa. suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce in na rabbak ka gaya mana nasaban ubangijinka ma'ana ko ne mutum ka ɗauko shi babban mutum za ka ce wane ne ɗan wane ɗan jikan wane ma'ana ka faɗi sunansa da babansa da kakansa har da kakan kakan kakansa saboda haka laraba suna kiyaye nasaba sai ga mutu ya faɗi kakansa na ɗari ma suna yin littattafai musamman ilmul ansab a yi ta faɗan kakan mutum a yi ta faɗa a yi ta faɗa to shi kenan sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya gaya musu nasaban allansa domin su gane shi su sun ɗauka allah ɗin kamar mutum ne to shi ne ubangiji subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya zai musu bayanin wane ne ubangiji ta'ala ai ba irin mutum bane bari a ce wane ne dan wane jikan wane sai ubangiji ta ya ce kul gaya musu amsar kenan manzo Allah sai ya shiru cikin sai wannan aya ta sauka wannan sura kul gaya musu ya rasulullah huwallahu ubangiji ta'ala shine Allah Allahu shine alam na sunan Allah subhanahu wa ta'ala wanda mutum bai isa ya kira kansa da wannan sunan ba shine Allah ahad wanda yake makaɗaici shi kaɗai ne a zatinsa shi kaɗai ne a siffofinsa shi kaɗai ne a ayyukansa al'ahad wanda kuma shi ne kawai ya cancanci a bauta masa shi ne ma'anar la'ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba ubangiji wata ala. sannan Allahu samad sai sake mai talaffuz jalala saboda karfafa magana shi Allah subhanahu wata'ala as-samadu shine abun nufi da bukata da biyan bukatu asalin as-samad allazi laysa lahu abun da bai da ciki ma'anansa shi ubangiji subhanahu wata'ala baya bukatan komi a wajen kowa shine wanda kowa da komi yake bukatuwa zuwa gare shi bai da ciki ballantana a ce zai bukaci abinci ko zai bukaci wani abu da zai sa a cikinsa amma shi abun nufi ne da biyan bukata kowa kuma yana bukatan komi a wurinsa shine ne ma'anan asaman abun nufi da biyan bukata duk wanda bukatarsa ta taso masa sai ya nufi Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatarsa amma shi kuma ubangiji ta'ala baya bukatan komi a wurin kowa wannan shine ma'anan as-samad sannan lam yalid bai haifa ba mana bai da da saboda mai bai da mata ma anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba ya za a ce ubangiji ta'ala yana da da alhalin bai da mata da ɗa da mata duka bukata ne take kawo su ubangiji ta'ala bayi da ɗa bayi da mata saboda kamalarsa rauni ne yake jawo mutum rayuwarsa ba za ta yi seti ba ba za ta yi daidai ba sai ya yi aure sai ya bukaci mace rauni ne yake sa mutum ya bukaci ƴaƴa domin su taimaka masa a rayuwarsa to ubangiji ta'ala mai cikakken iko ne kamili ne baya bukatan komi a wajen kowa saboda haka bayi da mata sannan kuma bayi da ɗa bai haifu ba sannan wa lam yulad ubangiji ta'ala ba haife shi ba saboda bai da farko ubangiji ta'ala sami me ne same da bai da farko saboda haka bai da baba ba haifuwansa aka yi ba dan adam da sauran halittu masu rai su ne aka haife su su suke da uba amma ubangiji ta'ala bai da uba shine ya halitti komi da kowa ina zai buƙaci uba duk gaba ɗaya halitta gaba ɗaya bayinsa ne kuma halittansa ne ya za a yi a ce kuma akwai uba in akwai yana da uba ke na akwai wanda yake sama da shi ta ta'ala babu wanda yake sama da shi Allahu alfa sannan walam kun lahu kufuwan ahad walam yakun ahadun lahu kufuwan babu wani mutum ɗaya da ya kasance kufuwan kini lahu ga Allah babu shi a ce ga wani duk abin da Allah yake da shi yana da shi bai da shi babu wannan mutum Allah a ce zatinsa irin zatin Allah babu shi a ce siffofinsa irin siffofin Allah babu shi a ce ayyukansa irin ayyukan Allah babu shi Allah bai da kini shine ma'anan kufu'an la nabira lahu bai da kini ma'ana masil wanda yayi misali irinsa hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin labarin wani irin Allah baka taba ji ba ubangiji ta'ala shi kaɗai ne bayi da kini bayi da irinsa bayi da misalinsa to wanda ita ce suratul ikhlas wanda ta yi ta'arifin ubangiji subhanahu wa ta'ala ta yi bayaninsa. saboda haka wannan shine Allah saboda haka ba kamar nan da mutum ne in za ka yi bayanin sa ka ce wane dan wane jikan wane ba ya ce wa qala subhanahu ubangiji ta'ala kuma ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu ka mislihi irin Allah wa huwa sami'ul basir shine mai ji shine mai gani kun ga ya tabbatar wa kansa ji da gani sannan kuma yake laisa ka mislihi babu wani abu kuma irinsa babu wani irinsa anan kafin mu zo bayani akan aya lafuzan nan na wannan ayan laisa ka mislihi wannan kafin innan za'ida ce an ƙara ta ne bi ta'akidin nafi domin a ƙarfafa korewa laisa ka mislihi shay'un ma'anansa laisa mislahu shay'un babu wani abu irin Allah ita kafin ɗin ba ta da fassara an ƙara ta ne domin a ƙarfafa wannan korewa ɗin in kuma kace ba za'ida ba ce tana da fassara to za a samu matsala domin alkafu ne kafu tashbihi ne a cikin me a lugar larabci idan ka ce kafin ɗin tana da ma'ana za a fassara ta to za a warware ma'anan tauhidi in ka fassara ta da ma'ananta ka ce laisa ka misli shay'un ma'anarsa babu irin misalin Allah babu wani abu da ya kai irin misalin Allah ma'anar wannan magana shine Allah yana da mislu yana da wanda ya kama da shi amma wanda ya kama da shi din ne laisa kamislihi babu irinsa ina fatan mun fahimci wannan larabcin kaga kenan idan an ce laisa misluhu shay'un laisa misluhu shay'un babu iskali babu irin Allah ko kuma a ce laisa kallahi shay'un babu wani abu kamar Allah to amma sai aka ce laisa ka shay'un kenan zahirinsa kamar babu wani abu wanda ya kai irin misalin Allah ma'ana Allah yana da masir wani wanda ya kama da shi amma wanda ya kama da shi nan kuma babu wani abu da ya kama da wannan abu to kaga wannan idan muka fassara shi haka ya lalata mana ma'anar la ilaha illallah da kuma walayya ya kufuwan ahad to da haka sai malai suka ce wannan kafin in za'ida daki. ma'ana an ƙara ta ne don ta ƙarfafa korewa ba za ka fassara ta ba in ka zo fassara sai ka ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu misalin Allah shikenan misalin za ka kore ba wai wani abu da ya kama da misalin Allah ba misalin za ka kore babu wani abu misalin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana faruwa a cikin harshen larabci yanzu idan na ce misali a larabce sai a ce yajibu alayka an tuhafiza ala khamsi salawatin anta kal wajibi a kanka ka kiyaye sallolin nan guda biyar anta kal muslim me kenan ma'anarsa kai kamar musulmi to kenan kai ba musulmin bane anta kai kamar musulmi kake mun dauke shi wannan kafin ɗin tana da fassara amma abin da suka nufi an takal a matsayinka na musulmi an takal yajibu an tashtahida fi muraja'ati durusika anta katalib dole ne ka yi ƙoƙari wajen bitan karatunka a matsayinka na ɗalibin ilimi ba kai kamar ɗalibin ilimi kake ba in kamar ɗalibin ilimi kake kai ba ɗalibin ilimi ba ne kenan to ma'anar laika ka mislihi shi to ubangiji wata ala ya kore wa kansa misali gaba ɗaya sai kuma ya tabbatar wa kansa sifofi yace wa huwa sami'u albashi shine mai ji sannan kuma shine mai gani kenan yana ji yana gani amma jinsa da ganinsa kuma ba irin na ɗan adam ba ne saboda laisa ka mislihi ce, babu wani abu irinsa abin da ya sa saboda ubangiji ta'ala yakan tabbatarwa da halittansa wasu siffofi da ya tabbatarwa kansa amma abin da zai bambance wani shine nasa ɗin ba irin na halittansa ba ne na halittansa ba su yi kama da nasa ba misali ubangiji ta'ala ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ra'ufun ne rahim kamar yadda ya tabbatar wa kansa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ka إنك rahim. Wanda suka zo bayan sahabbai suna nema musu gafara. suna yi musu addu'a ta gari suna roƙon Allah kada ya sa suna jin haushin sahabbai sai suka ce rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai ne mai tausayi kuma kai ne rahimun mai jin kai mai rahama to wannan ar-ra'ufu ar-rahim suna ne na ubangiji subhanahu wataala sunayensa ne ar-ra'ufu mai tausayawa ar-rahimu kuma mai rahama mai jin kai to wa'annan sunayen sai ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wa'annan sunayen yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmuminina mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah ya zo muku wanda duk abun da zai wahalar da ku yana damun sa wannan abun baya son sannan mai tausaya muku ne manzala sallama mai kwaɗayi ne a wajen shiriyan ku yana son ya zama na kun shirya kun kama hanyar shirya sannan kuma sai aka ce ra'ufur rahim rahim shi mai tausayawa ne rahimu mai yin rahama ne mai jin kai ne bil mu'mina ga mu'minai to kaga ubangiji ta'ala ra'ufur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ufur rahim to amma ka sani jin kan Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa da tausayawansa ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manzon Allah bai yi kama da na Allah ba domin ubangiji ta'ala wasi'a rahmatuhu kullu shay'in rahamarsa ta yi wace komai da komai kaga tausayin manzala ta sa da rahamarsa na al'ummarsa ne ko kuma wa'inda yake rayu da su yake tare da su to saboda haka ko kuma rahama ce ga al'umman da yake a zamanin su waɗanda suka rayu a zamaninsa sai zama rahama ne tasu gaba ɗaya rahaman kuma ta wasu ɓangarori ba a dukkan ɓangarori gaba ɗaya ba to amma ubangiji subhanahu wata'ala rahimun ne ra'ufun ne li jami'il haƙi sannan rahama kuma maganiya wanda ta shafi kowa da kowa komin kafurcin mutum akwai rahamar Allah da tausayawan Allah a tare da shi to kaga sunayen ya yi iri ɗaya amma na ubangiji subhanahu wataala ba iri na manzon Allah bane saboda shi ubangiji subhanahu wataala ka mislihi shay'un babu wani abu irin sa saboda haka sa ba irin na sa bane sannan haka nan annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala ya tabbatarwa da mutum yana ji yana gani kamar yadda anan ya tabbatar wa kansa yace laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir shine mai ji shine mai gani haka nan mutum ma ubangiji ta ce yana ji yana gani yace hal ata al insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi wa ja'alnahu fa ja'alnahu sami'an basira ubangiji ta ce mun halicci mutum daga mani wanda aka cakuɗa shi daga maniyin mace da maniyin namiji sai ce sannan muka sanya shi sami'an basira muka halitta shi mai ji mai gani to bangi ta ya ce wa mutum sami'an basira. sannan ya gaya wa kansa ma as-sami'ul basir to amma jinsa da ganinsa ba irin na mutum bane jin mutum da ganin mutum ba irin na Allah ne subhanahu wataala ta'ala ba mutum yana ji yana gani irin gani da ji da ya dace da halinsa ubangi ta'ala yana ji yana gani irin ji da gani wanda ya dace da darajarsa da girmansa kai iya abin da za ka gani iya abin da ba a maka shamaki a gabanka ba abin da kawai yake gabanka wanda babu gini babu wani abu da ya tsare ka za ka gani amma ba ka ganin abin da yake wani garin kana nan gani ba ka ganin ainihin abin da yake bayan ɗakinka idan kana cikin ɗaki ka rufe sannan jin da kake yi iya ariyan da kake shi kake ji sai dai an aiko maka da wani abu iya abun da aka aiko din shi zaka ji amma ubangiji subhanahu wataala yana jin komi da komai babu wani abu da za a faɗa wanda ubangiji ta'ala bai ji ba yanzu idan mutum biyu suna magana ba za ka iya jin su ka fahimce su me suke faɗa ba wannan yana yi wannan yana yi sai dai ɗaya ya dakata idan ɗaya yana magana sai ka fahimta to amma ubangiji ta'ala duk duniya ko ina ana magana sannan ana maganan nan da yare daban-daban kowa yana surutu kowa da irin yarensa amma muryoyin da yaren ba sa cakuɗe masa kowa yana fahimtar menene yake faɗa wannan shine irin ji na ubangiji subhanahu wata'ala kaga kai kuma da yare da sauti suna cakuɗe masa ka kasa fahimtar wannan da wannan amma ubangiji subhanahu wata'ala la taqtadidu alaihi al-aswat wal lughat da sauki da yare baya ta kuɗe masa in ya ga dama ka haɗa barbarci da fulatanci da larabci da turanci da kowane irin yare kai ta magana da shi ka ta kuɗa shi ubangiji ta ya san me kake fara ku dubu ku a wuri ɗaya kowa ya ta surutu ba ku fahimtar juna ubangiji ta yana iya ware maganganun ku ya fahimci me kuke yi sannan kuma duk yanda kai magana duk yanda kai ta ƙasa ƙasa ubangiji subhanahu wataala yana ji amma dan adam in kai magana ba tare da ka daga sauti ba bai zai iya ji ba ka motsa harshen ka kawai magana kake yi bai zai fahimci me kake faɗa ba kaga jinsa ba irin na Allah bane amma ubangiji ta'ala duk yanda kai yana ji ko yaya kai ko rada ko a zuciyarka ma kai magana ubangiji ta'ala yana ji me kake faɗa ya alamu ma tu waswisu bihi nafsu wa huwa aqrabu ilayhi min hadil wajh sannan ubangiji ta'ala shine wanda yasma'u dabiban namlati ala sakaratin malsa'i fil lailati zalma'i shine wanda yake jin tafiyan tururuwa a bisa dutse wanda yake mai santsi kuma a cikin duhun dire yanzu tururuwa ko akan yashi yake tafiya ko akan leda ba za ka ji motsin ledan ba kai amma ubangiji ta'ala akan dutse mai santsi tururuwa na tafiya cikin dare mai duhu amma kuma yana jin karan tafiyan wannan tururuwa din saboda jin Allah subhanahu wataala ba iri na mutum bane haka nan ganinsa ba ka gani abin da ke ƙarƙashin ƙasa ba ka ganin abin da ke cikin kogi ba za ka iya gani ba amma ubangiji subhanahu wataala ya san abin da ke ƙarƙashin ƙasa ya san duk halittan da yake cikin kogi duk inda ka je ka ɓuya ko a cikin ɗaki ko a cikin wani rami ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka ba abin da baya gani ka ubangiji ta yana ganin abin da ke cikin zuciyarka abin da ke cikin halittanka gaba ɗaya komin kankantan halitta ko kwayan zarra ne ubangiji subhanahu wataala ya santa wani ganye da zai fado daga kan bishiya ba face ubangiji ta'ala yana ganin sa a duniyar nan a ko a ina ne to kaga kai kuma ganyen bishiyar gidanka ma zai yi ta faduwa ka san ya fado ba sai dai ka gani a kasa amma ubangiji ta'ala babu wani abu da zai yi motsi ba tare da yana ganin sa ba wani yace ya manyara maddal ba'u bi janahu fi zulmatil laylil bahimil alyali ويرى مناط عروقها في لحمها والمخ في تلك الإزام النحلي يا وند يكي غني مد البعوض جناحه يند ففك يكي ميكي ثورنسا wanda kai kuma ganin sauran mata hankali ne a wajenka shi kuma ubangi tala yana gani a fuffuke yanda sauro yake miƙe fuffukensa ma'ana yake miƙe ainihin fuka-fukansa sannan kuma yace yana ganinsa ne a cikin dare mai duhu kuma mai tsananin duhu yake ganinsa sannan wa yara naɗa uruqiha fi lamiha ubangi ta'ala yana gani yanda aka jona ainihin jijiyan sauro tare da naman sauro to shi ya jona ɗin, ya zabi zai gani ba dama babu jijiyan babu nama shi ya zo ubangi ta'ala ne ya haɗa jijiyan da naman sauron to ubangi ta'ala yana gani sannan kowane muka mukha fi izamin nuhali yana ganin urgo a cikin ƙashin sauro duk da sirantan ƙashin. kai kuma kashin ma ba za ka gani ba ko kaga sauran to kaga ganin Allah subhanahu wataala ba irin na dan adam bane wannan shine abun da ya wajaba a fahimta laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine mai ji mai gani amma ba irin jinka ba ba irin ganinka ba ba irin jin halittarsa da ganin halittarsa ba nasa ya zarta wannan kuma yanayin ka gano haƙiƙani gaba ɗaya ma'anar yadda jin Allah yake da ganinsa ka kayyafa shi ka fahimci yanayin da yake gaba ɗaya wannan ya fi ƙarfinka sai dai ka yi misali kawai iya abun da ka fahimta ka fahimta amma ka fahimta gaba ɗaya ka kure jin Allah da ganinsa wannan baka isa ba sannan yace wa qala azza wa jal ubangiji ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ubangiji ta'ala yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roke shi da wa'annan sunaye ku yi tawassuli da su ya rahmanur rahamni ya mai rahama ka yi mini rahama ya alimu allimni ya mai ilimi ka bani ilimi shine ma'anan ku roƙe shi da waɗannan sunaye to ubangiji ta'ala anan ya tabbatar wa kansa sunaye kyawawa babu yadda za a yi ka kore masa ka ce bai da sunaye domin gudatul jami'a sun ce Allah bai da sunaye ma kwata-kwata masu sassautin ne suka ce yana da sunaye amma bai da siffofi suka cire siffofin amma gulat nasu suka ce bai da sunaye gaba daya wannan kaga inkari ne na ayoyin alkur'ani to bangi ta yace yana da sunaye fad'uhu biha ku roƙe shi da wa'annan sunaye to tun da ya tabbatar wa kansa sunaye ba dama ka kore masa a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina man, mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna ubangi ta'ala yana da sunaye 99 yana da wasu sunaye 99 ɗari babu ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ma'ana wanda ya haddace su ya fahimci ma'anarsu ya yi aiki da abin da suke hukuntawa zai shiga aljanna shi ne ma'anar man ahsa haddaka aljanna to ubangiji ta ya tabbatar wa kansa sunaye sannan wani hadisi ya ce idan mutum ya haddace sunaye casa'in da tara ya fahimci ma'anansu ya yi aiki da abin da suke koyarwa zai shiga aljanna to kaga ubangiji ta ya tabbata yana da sunaye sannan wannan hadisin ba yana nufin sunayen Allah sun takaita a tara ba ne kamar yadda a ƙa'ida na imani da al'asma'u wa sifat shine ubangiji su subhanahu wata'ala sunayen san ghairu mahsuratin bi adadin mu'ayyar ba abun iyakancewa ne da wani suna kuskure ne ka kace sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne su sunayen Allah ɗari ba ɗaya sun yi wa Allah kaɗan yanzu mutum idan yana da ɗaukaka sai ka ga yana da sunaye da yawa ko kasaratul asma'i ya dullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuna ɗaukakan abun da aka ambata ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yana da sunaye da Muhammad Ahmad Mahmud Almahi al Alatiku har zuwa ƙarshe sunaye daban-daban saboda me saboda ɗaukakan ka to bangi ta'ala a ce sunayensa iya 99 ne to sunayen sun masa kara ubangi ta'ala sunayensa ba 99 bane abinda wannan hadisi yake nufi shine idan kowane su kowane daga cikin sunayen Allah idan ka ɗauko casa'in da tara ka haddace su ka fahimci ma'anan su kai aiki da su to za ka shiga aljanna kuma ba tare da ka ce suna kaza da kaza ba amma ba yana nufin iya sunayen kenan ba dalili akan wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin addu'o'in da yake yi yana cewa Allahumma inni abduka du'aul hammi wal hazan addu'an bakin ciki Allahumma inni abduka ibnu abdika ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي فوانا أدعو من ذلك سنة مع كتنت هنا سوى يا الله as'aluka ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da kowane irin suna naka sammaita bihi nafsa ka ambaci kanka da shi au anzaltahu fi kitabi ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqi ko kuma ka koya wa wani shi baka koya wa wani ba ka sanarwa wani daga cikin halittanka sunan baka gaya wani ba kenan akwai sunan da wani ya sani wani bai sani ba aw yasta'sarta bi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma sunan da kake banta da sanin sa a cikin ilimin gaibu a wajenka ma'ana babu wanda ya san wannan sunan sai kai kina ko su sunayen da ma babu wanda ya san su sai ubangiji subhanahu wata'ala to ya za ce iya sunayen sa 99 sannan kuma idan aka duba aka bincika cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a samu sunayen sun fi ɗari domin hadisin tirmizi wanda ya kawo wannan sunayen wanda ake ta rubuta a takardu ko a littafi ana yawo da shi wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi kuma an samo wasu sunaye a cikin wannan din wanda bai tabbata a qur'ani ko hadisi ba don Allah wani bai isa ya rada masa suna ba ne yake radawa kansa ba a tabbatarwa Allah da suna ko siffa sai sunan da ya tabbatarwa kansa ko siffan da ya tabbatar wa kansa to shi kenan idan aka gaga ga wani suna ana cewa sunan Allah ne amma wani itala bai ambaci kansa da wannan suna a Qur'ani ba bai zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan sunan sai a aje shi a gefe to sai malamai suka yi kokari da wannan bai inganta ba suka dinga bin alqur'ani da hadisi suna ta ɗauko sunayen Allah subhanahu wataala ibn hajar yayi wannan a cikin fatul bari ya samo sunaye ɗari ba ɗaya daga qur'ani da hadisai ingantattu sannan ibn usaimin a cikin al-Qawaid al-musula shi ma ya bi qurani da hadisi ya dauko sunaye ɗari ba ɗaya sai gashi ya faɗi wasu sunaye guda biyu wanda shi kuma ibn hajar bai kawo su ba kuma dukkanin su sun inganta kaga in ka hada da guda biyu da wancan 99 ya zama ɗaya. al-sheikh abdul musin al-abbad al-badari a cikin qatfu janal jani wato sharhin da yayi na muqaddimar risala shi ma ya bi alkur'ani ya karanta daga farkon karshe ya bi hadisin manzo Allah sallama ya ɗauko sunaye 99 ya sa a cikin littafinsa wanda kuma kowane da dalili daga alqur'ani da hadisi sai ga shi ma ya kawo wani suna guda ɗaya wanda babu shi a alƙawaidul musula ko babu shi a fatawul bali in ka da an ya baka suna nawa ɗari da biyu to inda wani ma zai zo ya ƙara binciken zai gano wani wasu suna wanda waɗannan ba su gano ba to kaga babu dama ka ce sunayen Allah ɗari ba ɗaya wani ina sun fi ɗari ba da kai sunayen Allah babu wanda ya san adadin yawansu sai Ubangiji su hana wa ta'ala sannan wannan hadisin bai nuna takaita sunayen Allah akan wannan adadin ba ibn usain ya ce ma'ana wannan hadisin kamar ka ce inji ni'atu naira adatu hali sadaka Kamar ka fito waje ne ka ce ina da wata naira ɗari na tanaje ta domin yin sadaka wannan yana nuna iya naira ɗari kake da shi ba nuna haka kana da kuɗi da yawa amma wannan naira ɗari ita ne kaga dama za ka yi sadaka da ita ina da dubu ashirin zai yi sadaka da ita ina nuna iya kuɗinka kenan baya nuna sannan yana nuna kenan wannan dubu ashirin ɗin ka ware ta daban su kuma kuɗinka suna nan daban a cikin kuɗinka ne kawai ka ce yana da dubu ashirin zai yi sadaka da ita sai ka je ka cire dubu ashirin sai ka yi sadaka da ita wanda kuma wanda yana nuna mana sunayen ba wasu ayyanannu ba ne wanda su ne kawai suke da wannan falalan ba a'a daga cikin sunayen Allah kowanne ka ɗauko casa'in da tara in dai sun inganta ka haddace su ka fahimci ma'anansu ka yi aiki da abin da suke koyarwa to za ka shiga aljanna na fatan an fahimta wannan shine ma'anan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yace wa qala subhanahu fi surati an-nahl sannan ubangiji ta ya faɗa a cikin suratul nahl yace walillahi masalul a'la wa huwa alazizul hakim walillahi masalul a'la Allah yana da siffa madaukakiya wa huwa alazizu shine mabuwayi alhakimu mai hikima yana da siffa madaukakiya ma'ana siffansa ta zarta irin ta halittansa shine almasalul a'la wannan shine ake ce masa alqiyasul aula alqiyasul aula ma'anan qiyasul aula shine kullu ma tasafa bihi مخلوق من sifatil kamali fal khaliqu بها biha duk abunda wani abun halitta ya siffanta da shi daga cikin siffofi na kamala to ubangiji ta'ala shi fi cancanta ya siffanta da wannan abu sai dai idan in an danganta abun dai zama na kaso a haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ma'ana mutum mai ji ne a to ai Allah ke cancanta zama mai ji mutum mai gani ne Allah ke cancanta zama mai gani mai iko ne mai ilimi ne mai magana ne wannan duka siffa ce ta kamala to ubangiji ta alashi ya cancanta ya fi cancanta a siffantu da wannan siffan kuma ya tsara shi mutum din a cikin siffantuwa da wannan siffan din wannan shine ma'anan almasalul a'la sannan sai ce wa huwa al-azizul hakim wannan duka sunayen sa ne al-aziz kenan wannan sunan sunan Allah ne al-azizu alami ne sannan kuma yana kunshe da wata siffa wanda ita ce al-izza buwaya ma'ana Allah gagarau ne ba abun da yake gagaransa duk abun da ya niyan yi zai yi sannan alhakimu mai hikima ne duk abun da zai da hikima yake yi a nan malamai suka ce ubangi ta'ala ya hada izza da hikima a nan saboda wata hikima ba abun da yake gagaransa sannan kuma mai hikima ne ma'ana izzanta izzansa baratarin jaye shi yi abun da babu hikima ba ba kamar izza ne irin na sarakunan duniya ba idan mutum ga yana da karfin mulki sai je dinga yin abubuwa na zalunci saboda me saboda ya rasa hikima sai dinga zaluntan bayin Allah subhanahu wataala to amma izzar Allah subhanahu wataala da sarautansa tana haɗe da hikima shi yasa kowane abu yana yin sa inda ya dace baya zaluntan bayinsa shi yasa yake haɗa wa'annan sunayen al-azizul hakim sai ce wal ayatu fi hadha al-ma'na kathiratu ayoyi a wannan ma'anar suna da yawa wal masalul a'la abinda ake cewa almasul masalul a'la yake huwa al wasful a'la shine siffa madaukaki allazi la naqasa fihi wanda babu tawaya a cikinsa sa wa ƙaulu huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa wannan shine maganan ahli sunna wal jamaa min ashabi rasuli sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa atba'ihim da suka bi su bi ihsani da kyautatawa ma'ana da imani sabon manzo Allah irin aqidan su kenan suna tabbatarwa Allah siffofinsa da sunayensa ba sa kore masa kuma ba sa kamanta su da na halittarsa sannan yace yumiruna ayati sifati wa haka ma ja'at suna shudar da ayoyin siffofin Allah subhanahu wataala da hadisan da suka zo da siffofin Allah kama ja'at kamar yadda suka zo kamar yadda muka karanta iya na ibnu jazzi zaka ji ya faɗi wannan magana wannan magana kuskure ne cewa wai salaf suna tawakkufi a ma'anan wai yace kuma wannan shine fi kukuta a aqida to kaga wannan an danganta salaf da su ba shine aqidan su ba suna tabbatar da ma'anan amma suna kore mai tashbihi kamanta siffofin da siffofin halitta shi yasa ne yace isbatan bari'an min at-tamthili tabbatarwa wanda ya kubuta daga misaltawa wa yunazzihuna Allah subhanahu an mushabahati khalqi daga kamanteceniya da halitta ba kawai mushabbiha ba wanda suke kamanta Allah da halitta tanzihan bari'an min at-ta'imi kewa wanda yake kukuta daga wofintarwa shine a cirewa Allah sifofin ba kamar yadda mu'addila wasu da suka tashi za su tsarkake Allah wata ala daga halittansa ba za su kamanta shi ba sai suka kore sifofin ma gaba daya kaga an yi ba yi ba kenan shi Allah ya fi ka sanin kansa ya tabbatar wa kansa wannan siffan dole ka tabbatar masa da ita sannan ya ce wabi ma kalu tashtamiu da adillatu min alkitabi wa sunna da abunda magabatan nan suka faɗa ne dalilai suke inga suke haɗuwa na alqur'ani da hadisi dalilan tabbatarwa Allah sifofinsa da dalilan da suke korewa Allah kamanni da halittarsa in ka haɗa su sai ka ce to Allah yana da wayannan sifofin amma ba su yi kama da na halittarsa ba shikenan ka kukuta yace wa taqumul hujjatu ala man khalafahum kuma hujja take tsayuwa a bisa dukkan wanda ya saba musu za a tsayar masa da hujja ma'anansa kun yi imani da wasu bangarori na ayoyin alkur'ani kun kafurce wasu bangarori a fatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kun yi imani da laysa kamithlihi shay'un amma ba ku yi imani da wa huwa as-sami'ul basir ba kun kore masa kuwa ba kaga kun yi imani da wani bangare kun kafurcewa ni bangare saboda haka sai tsaye to su wayannan magabata wanda suka tabbatar da wannan aqida ingance siyasa habbai da wayanda suka bi su tabi'ai da tabi'u tabi'ina kenan ce wa humul mazkuruna fi qawlihi subhanahu sune abun ambato a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار Khalidi fiha abada zalikal fawzul azim sune wanda Allah ya siffanta su da irin wannan siffar yace was-sabiquna al-awwaluna marigaya na farko Minan muhajirina daga muhajirai sune sabon manzon Allah wanda suka yi hijira daga Makka suka taho Madina wal ansari da ansarawa inda aka samu a Madina wallazina tabauhum bi isani da wanda suka bi su da kyautatawa da imani sune waɗanda basu musulunta ba ma sai bayan hijira ko ba a haife su ba ma sai bayan hijira to wayannan radiyallahu anhum dukkanin su Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah wa adda jannatin ya tanada musu aljannatai tajri ta ta al-anharu wanda koramu na ruwa da na giya da na nono da na zuma suke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abadan kuma za su dawwama a cikin aljannan nan har abada zalikal fawzul azim bangi ta wannan shine rabo mai girma to waɗanda aka musu wannan tanadin aka yabe su da irin wannan yabon su ne masu irin waccar aqidan to ya za ka bar aqidan su kuma ka kama wata aqida daban ka bar aqidan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ka korewa Allah siffofinsa ko ka ce siffofin sun yi kama da na halittarsa idan kai haka ka kauce hanya sai yace ja'alana Allah minhum bimannihi wa karamihi wallahu almusta'an yace Allah ya sanya mu minhum daga cikin wa'annan magabatan masu bin wannan gaskiya din bi mannihi da baiwansa wa karamihi da ainihin baiwansa ne wallahu musta'an Allah shine abun taimako idan ka ji mutu ya magana ce wallahu musta'an to ya faɗi matsaloli a baya kenan Allah shine abun taimako abun neman taimako ga wanda zai taimaka mana mu ba za mu je mu faɗa cikin wancan ramin da wa'incan mutane suka faɗa ba wanda suka bata aqida suka korewa Allah sifofinsa ko suka kamanta Allah da halittarsa sannan sai malam ya ce wannan ne ta'alikin da malam shek bin ya yi tun daga inda malam Imamu Tahawi yake cewa naqulu fi tauhidillahi dina bi lahi inna laha wahidun la sharifa lahu Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shi kadai ne a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da siffofinsa su ne bayani da muka yi duka bangarori guda uku nan ba shi da abokin tarayya a ciki sannan sai ce wala a misluhu babu wani abu irin Allah wanda ya kama da Allah wannan shine laisa mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laisa mislihi shay'un babu wani abu irin misalin Allah to wannan shine shekul Islam Ibn Taymiyyah ya kafa wasu ka'idoji guda biyu a cikin risala at-tadmuriyya domin ma'anan laisa mislihi shay'un babu wani abu irin Allah a zatinsa ko siffofinsa ko ainihin ayyukansa to musulman duniya gaba ɗaya sun yi ijima'i babu saɓani a tsakaninsu da wanda suke bin tafarki magabata da wanda suke bin aƙidan sahabbai da wanda suka ƙirƙiro a kansu aƙida da masu bin sunna da masu bin bidi'a da mutanen kirki da mutanen banza duk sun yi ijima'i sun yi ittifaki cewa zakin Allah bai yi kama da irin zakin halittarsa ba saboda laisa ka misli shaidu. to sai suka ba wannan ayan iya wannan ma'anan kawai zatin Allah ba irin na halitta bane wannan babu musulmin da yake inkari wannan in ka inkari wannan ka fita daga musulunci gaba daya don shine zahirin wannan ayan zatin Allah ba irin na halittarsa bane yanda zatin ka yake ba haka zatin Allah yake ba wannan duk musulmi sun imani da wannan shekul isa ibn taymiya yake to kamar yadda kuka yi imani da haka to dole ne a siffofin Allah ma ku yi imani da irin wannan ku yi imani irin wannan imani ke sa ya kafa ka'ida yace alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati duk abin da zaka faɗa dangane da siffofin Allah kamar yadda zaka faɗa ne a zatin Allah kamar yadda kai imani da Allah yana da zati to haka nan kai zatin da bai kama da na kowa ba to haka nan kai imani Allah yana da siffofi siffofin kuma ba su yi kama da na kowa ba saboda me saboda ayan da ka kafa dalili da itan tana haɗe da siffofin Allah domin gita la ce laisa ka mislihi shay'un ba shi mai ba sai ce wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah sai ce shi ne mai ji shi ne mai gani ma'ana jinsa da ganinsa ba irin na dan adam bane ko na wani abu daban saboda haka kamar yadda zaka ce Allah yana da zati ba irin zatin halittansa ba la yushbihu zawafin makhluqin to haka nan dole ka tabbatar wa Allah yana da siffofi amma ba irin siffofin ne halittarsa ba shine ma'anan alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati duk abin da zaka faɗa a siffofin Allah kamar abin da zaka faɗa ne a zatin Allah babu bambanci kamar yadda ka tabbatar masa da zati wanda bai kama da na halittarsa ba dole ka tabbatar masa da siffofi wanda ba su yi kama da na halittarsa ba saboda haka mai ji ne mai gani ne ba kuma irin jin dan adam ba gani ba irin ganin dan adam ba sannan sai ya sake kafa wata ka'ida yace alqawlu fi ba'd sifati kal qawli fi ba'd duk abin da zaka faɗa a wasu bangarori kuma na sifofin Allah to haka zaka faɗa a wasu bangarori na siffofin Allah subhanahu wata'ala ma'ana ka'ida ta farko tana yi wa mu'attila da mushabbiha raddi suka tabbatarwa da Allah zaki amma sai ba su tabbatar masa da siffofi ba mu'addila kenan sai a ce kamar da kuka tabbatarwa da Allah zaki dole ku tabbatar masa da siffofi kuka tabbatarwa Allah ku ba mushabbiha kuma suka tabbatarwa Allah zaki wanda bai yi kama da zatin halitta ba amma a siffofi kuma sai suka ce siffofin irin na halittarsa ne sai a ce musu a'a alqawlu fi sifati kalqawli fi zati kamar da kuka faɗa a zati haka za ku faɗa wajen siffofin Allah ba irin na halittarsa bane ne sannan sai sake kafa wata ka'ida alqawlu fi babi sifati kal qawli fil wannan kuma raddi ne wa asha'ira da masu maturidiya su asha'ira sun tabbatar da wasu siffofi sai suka kore wasu siffofi guda bakwai kawai asam'u samu wal basaru wal kudurasu, wal iradatu wal hayatu wal kalamu sai mai kuma القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام wannan siffofin guda bakwai suka ce iya siffofin Allah ke saboda su a fahimtar su wannan siffofin ne za su danganta wa Allah wanda ba su yi kama da na halittar Allah ba amma duk sauran siffofi suka ce Allah mai ji ne mai gani ne mai iko ne mai nufi ne mai rayuwa ne mai magana ne mai gani ne saboda haka suka tabbatar masa da wa'annan siffofi guda bakwai amma sauran siffofin kuma sai suka yi musu tawili sai suka ce ba mai rahama ba ne abin da ake nufi da rahama shine nufin ni'ima iradatul in'ami kaga dama sun tabbatar da Allah irada amma su tabbatar masa da arrahama haka nan su arriba su as-saqadu al-ghadab duk ya tabbata Qur'ani da hadisi amma ka ce a wannan ba za a danganta wa Allah ghadab ba ma'anan fushi anan suna Allah yana nufin iradatu niqima nufin azaba din da dama sun tabbatar wa Allah irada to sai mu ce musu al-qawlu fi ba'd sifati kal-qawli fi ba'd kamar yadda kuka tabbatar wa Allah wa'annan siffofin kuka ce ba su yi kama da na halittarsa ba to haka za ku tabbatar wa Allah dukkan siffofinsa kuma ku yi imani ba su yi kama da na halittarsa ba abin da na ƙara bayyana wannan ka'idan shine ƙa'idan da imam malik ya kafa wani ne ya tafi wurinsa daga iraki ya zo wajensa a madina ya ce ya ba abdullah ubangiji Ala ce arrahamanu Alal Arshi stawa ubangiji Ala ya daidaita a saman al'arshi sai ce wa kaifa stawa to ya yi daidaita ka gani yanayin da ya daidaita din ina neman kaifiya kenan ko wanda babu ita kuma ba wanda ya sani don ba za ka yi rajaman bin gaibi ka faɗa ba abin da ya tabbata a hadisi da ƙura'ani a aƙida shi ake faɗa amma ba a kame kame wannan ko shine bambancin aƙidan alu sunna da yan bidiya su yan bidiya za su nemo aƙidan sannan su lalubo mata dalili alu sunna kuma sai an samu dalili ne sai a fitar da aƙidan a ciki to imam malik sai ce masa al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu su'alu anhu bid'ah istiwa'i cewa Allah ya daidaita a saman al'arshinsa yana saman halittansa wannan ma'alum sananne ne Don da iya larabci ya ce istawa ma'anansa irtafa'a wastaqarra wa sa'uda shine ma'anansa ya tabbata ya ɗaukaka a saman al'arshinsa yace wannan sananne ne a larabci wal kaifu majhulun amma ga yanayin yanda ubangiji ta ta'ala ya daidaita a saman al'arshinsa wannan babu mutum ɗaya da sani majhulun saboda mai to da wani ta lafi laita ka mislihi shay'un babu wani irin sa bayan da zaka daidaita akan gadon ka ko akan kujeran ka wani sannan ba wanda ya isa ya gano saboda wala yuhiduna bihi ilma ba wanda zai iya kewaye Allah da ilimi saboda haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san yanayin yadda Allah yake a sama al'arshin sa ba kaifiya tana wani da ba sai ce wal kaifu majhul sai ce wal imanu bihi wajibun amma imani da hakan din kuma wajibi ne a yi imani da wannan istiwa'in cewa Allah yana sama al'arshi ta me yasa saboda ya tabbatar wa kansa ayoyi guda bakwai huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin sun masa 'ala al da makamancin wa'annan ayoyi duk ya tabbatar wa kansa cewa ya yi istiwa'i a sama al'arshin sa ayoyi guda bakwai ya kai kuma zaka zo kai inkari ka ce bai daidaita a sama al'arshin sa ba ko baya sama al'arshin sa ce ba kai ta kai wannan ba al-imanu bihi wajib sai ce wa su'alu anhu bid'ah ka yi tambaya ya yanayin yadda Allah ya daidaita wannan bidi'a ne ka zo da wani abu sabo a addini me yasa ya zama bidi'a saboda sabon manzon Allah sallallahu suna raye aka saukar da wannan ayan suka yi imani da ita suka kudurta ta a zuciyarsu amma ba su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai fastawa ba su ce yaya Allah yanayin yadda Allah ya daidaita a sama al'arshin sa ba ba su tambaya ba saboda me Sun riga sun fahimta laisa ka mislihi shay'un ba su tambayi manzon Allah ba kaifiya saboda babu kaifiyan haka nan tabi'ai ba su tambaya ba tabi'u tabi'ina ba su tambaya ba kai kuma yau ya za ka zo ka tambaya tambayar ma bidiya ne sai dai kai imani kawai amin ruha kama ja'al bila kai ka yi imani da ita kamar yadda ayan ta zo kamar yadda siffan ta zo ba tare da ka misalta ba ko kuma ka kamanta ba wannan ka'ida ne imam mali ya kawo to zai muka ɗauki ka'idar shekul isan da yake alqawlu fi ba'd sifati kal fi ba'd duk abin da zaka faɗa a shakin sifofi haka zaka faɗa a wani shakin to idan aka ce wannan ka'idar imam mali ya faɗe ta a cikin istiwayin Allah to ka ɗauko dukkanin siffofin Allah da ake rikici a kansu wanda wasu ba su fahimce su ba ka tsora musu wannan ka'idar misali ubangiji ta'ala yanzu rabbuna yana saukowa idan sulusin dare ya rage to shi ke nan yanzu sai mu ce annuzulu ma'alumun wal imanu bihi wajibun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bidia saukowa sanenne ne an ce a sauko saukowa daga sama ba wanda bai san ma'anar saukowa ba annuzul amma ya yanayin yadda Allah yake saukowa daga sama wannan majahul saboda laysa ka shay'un domin Allah ba irin ka bane saukowansa ba zai zama irin naka ba imani da shi kuma wajibi ne wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah ka tambaya ya yanayin yadda Allah zai sako wannan bid'a ne duk ba wanda zai iya baka wannan amsa amma dole kai imani ne kina Allah yana sokowa irin sa ba irin na mutum bane bare ka ce ai na ce yana saukowa na kamanta shi da mutum a'a ai ba irin sa bane Imam Mali ya baka ka'ida sana haka nan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa zai zo ranar kiyama kar ka ce al'amarin sa zai zo in na ce zai zo ai ya zama kamar mutum sai mu ce maka a'a almaji'u ma'lumun wal kayfu majhulun wani imanu bihi wajibun wasu su'alu anhu zuwa sananne ne yanayin yanda zuwa yake ba mu sani ba imani da shi dole tun da ya tabbata ya yanayin abu yake ya abun nan tambaya yanda zai zo din wannan bid'a ne ma don ba wanda ya sani ba wanda zai iya baka ansa haka nan dukkan sifofin Allah misali Allah ya tabbatar wa kansa da hannu yadullahi fawqa ajihi, manzon Allah ya tabbatar masa wallazi fi biyadihi to sai ka ce al yadu ma'lumatun wal kayfu majhulun wal imanu biha wajibun wa su'alu anhu bid'a hannu sananne ne amma ya yanayin hannun Allah yake wannan ba wanda ya sani don laysa kamislihi shay'un ba iri na mutum bane kada'an kuma ba mu san ya yanayin yanda yake ba imani da Allah yana da hannu dole ne tun da ya tabbatar wa kansa shi ya fi ka sanin kansa manzon Allah ya tabbatar masa ya fi ka sanin Allah ya kai zaka ce Allah bai da hannu baka yi ba ka tambaya ya yanayin hannun Allah yake wannan bid'a ne sabon abu ne a addini duk ba wanda zai iya baka wannan amsa shikenan duka sauran sifofin gaba ɗaya ka tsora su akan wannan ka'idan shine ma'anan alqawlu fi sifati kal qawli fi ba'd idan ka tafi aqidar ka haka shikenan ka kubuta to amma wa'ancan da suke korewa Allah sifofi ko suke kamanta siffofin Allah da na Allah wai su ba su fahimci wata siffa ba sai irin siffar ɗan adam kaga wanda ya kamanta Allah hannun Allah da hannun ɗan adam ko kuma zuwan Allah da zuwan ɗan adam ko jinsa da ganinsa shi ba da wata fahimta tun da sunan ya zo iri ɗaya to kawai irin na ɗan adam ne haka nan wanda ya kore wa Allah don shi ma san da ya tashbihin sa ya kore masa da ya karanta ayoyin da hadisan sai ce ah to ai na tabbatar wa Allah wannan siffan ta yi kama da ta halittarsa ya zama kawai mutum to bari in kore masa gaba ɗaya so da haka duk wani mai ta'adili san da ya tashbihi sannan ya ta'adili hawa biyu ne to wai ba su fahimci in abu sunansa ya zo iri ɗaya su ba su fahimci akwai bambanci ba shekul islam ibn sai buga musu misali a cikin risala ta muriya yake mu duba a cikin halittan Allah akwai abun da sunayensu iri ɗaya ne amma kuma suna da bambanci a halittan Allah ma tukunna ballantana kuma tsakanin Allah da ainihin halittarsa. yace idan ka duba abubuwa na cikin aljanna ubangiji ta ba ba da labarin ni'imomi da suke cikin aljanna ba abdullahi bin abbas yace laysa fil jannati laysa fid dunya mimma fil jannati illa al asma babu wani abu a duniya daga cikin abubuwa na cikin aljanna face suna ne kawai misali ubangiji ta ba da labari akwai giya a aljanna akwai zuma akwai ruwa akwai nono masalul jannati allati wa'ida al muttaqun فيها أنهار من ماء غير عاتن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه وبنجي تعالى مثال الجنة كما سطور الله أتكنت أقوي أنهار من ماء غير آثم akwai ƙoramu na ruwa wanda baya jirkita sannan akwai ƙoramu na nono wanda ɗanɗanonsa baya canjawa ma'ana wanda baya yin tsani sannan daga ciki <clears throat> akwai ƙoramu na giya wanda take mai daɗi sannan yi ta lafiya aljanna akwai ƙorama na zuma takekkiya da kuma dukkan 'ya'yan itatuwa gaba ɗaya to da giya ɗin da zuma. da nono da ruwan da 'ya'yan itatuwa mangoro da ayaba da abarba da goba da sauransu dukkaninsu ba irin na duniya ba ne sunan ne iri ɗaya amma hakikanin daɗin da kyansu da kwalifinsu ba irin na duniya ba ne kuma ka yi imani da haka tabbas cewa nonon duniya ba irin na aljanna ba ne giyan duniya ba irin ta aljanna ba ne yanzu mu ɗauki misali akan giya kawai idan ka ɗauki cewa <clears throat> giyan aljanna daidai take da giyan duniya to ai giyan aljanna ba ta da daraja kai ma ba za ka yadda haka ba ne to amma sunan ɗaya ne ko ba ɗaya ba ɗaya ne <clears throat> abdullahi bin abbas ya ce akwai matsaloli guda hudu da matsala ko hisal ɗabi'u guda hudu a giyan duniya wanda ko guda ɗaya babu shi a giyan lahira da biya ta farko ta giyan duniya in ka sha za ka yi maye hankalinka zai bar jikinka na biyu akwai sa ciwon kai in ka sha giyan duniya kanka zai ciwo na uku akwai amai in mu ya sha giya ya ga ya faɗi yana amai na hudu kuma zai fitsari a wandonsa bai san lokacin da yake fitsari ba wannan ba aibi ba ne na giyan duniya to dukkanin su ubangi ta'ala ya tsarkake giyan lahira daga wayannan abubuwa ɗin yake wa tsufu alaihin wildanun muhalladun بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ين الجنة يا رانك matasa masu ado suke kewayawa suna yi musu hidima da kuma za su dawwama a matasansu a yaransu suna kewayawa da kofuna in waɗanda ba su da marfi wato kofi wanda yake na gilar wanda bai da mariki da kuma kofi mai mariki shine a barika sannan kuma da giya wanda take kukkuga daga ƙoramanta ita giya din ana ɗebowa ana ba wa ɗan aljanna suna shan wannan giyar ubangiji ta ce la yusaddauna anha wa la amma ba sa ciwon kai kuma ba sa yin maye kaga giyan ta bambanta kenan so da haka duk matsalolin da giyan duniya take da shi giyan aljanna ba ta da shi So da yanzu wannan giyan da ta duniya da ta aljanna dukkanin su halittan Allah ne sannan duk sunan su hamrun giya amma kuma akwai bambanci kamar nisan sama da ƙasa tsakanin giyan duniya da ta jana kuma duk mun yi imani da wannan mun fahimci haka to yaya za a yi a ce siffar Allah ba za ta bambanta da siffar ɗan adam ba ko da sunan ya zo iri ɗaya misali Allah mai ji ne ɗan adam mai ji mai gani ne ɗan adam mai gani mai zuwa ne ɗan adam mai zuwa mai saukowa ne ɗan adam yana iya saukowa daga wani waje mai hannu ne ɗan adam yana da hannu yana da fiska ɗan adam yana da fiska sunan ba ɗaya ba ne to ya za mu kasa fahimtar cewa na Allah daban na dan adam daban tunda a halittarsa ma akwai bambanci suna ya zo ɗaya kuma a samu bambanci to saboda haka dole ne ka yi imani da cewa na Allah ba irin na halittarsa ne kuma ka tabbata masa ka tabbatar masa da wannan ko da sunan ya yi iri ɗaya wala shay a misluhu babu wani abu irin misalin Allah ko a zakinsa babu a siffofinsa babu haka na a cikin ayyukansa gaba ɗaya ba sa kama da na halittan Allah saboda laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir wanda ita ce ka'ida ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa saboda ya tabbatar wa kansa ka'ida ta farko ta imani da al-asma'i was sifat kenan isbatu ma asbatahu Allah azza wa jalla li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa na sunayensa da siffofinsa tun da ya tabbatar wa kansa manzon Allah ya tabbatar masa baka da daman ka kore abu na biyu adamu tashbihi wa tamthil kullin ka kamanta na Allah da na halittarsa siffofinsa ba irin na halittar zama ne saboda ya ce laisa ka mislihi babu wani abu irinsa sannan kuma ka ɗebe tamani za ka iya gano haƙiƙanin yadda Allah ya siffantu da siffofinsa ma'ana siyar. saboda ya ce ya alamu ma baina aidihin wa ma khalfahum wa la bihi ilma ba a iya kewaye Allah da ilimi a gano sirrin Allah ko haƙiƙanin siffofinsa sakaifiyan yadda suke amma shine wanda ya san ciki da wajen ɗan adam sannan sai ce wala shay a yu'jizu babu wani abu wanda yake gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ko a sama yake ko a ƙasa inna Allah ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ba abin da yake iya gajiyar da shi kaga wannan siffan ubangiji ta shi kaɗai ne kaɗai ta da ita domin dan adam komin ƙarfinsa komin mulkinsa komin wadatansa yakan iya ya nemi zai wani abu ya kasa yi ya gajiya ba tare da ya iya yin wannan abun ba amma ubangiji ala ba abun da zai ga daman yayi wannan abun ya gajiyar da shi saboda inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sannan ba wanda ya isa ya gajiyar da shi ya buga da Allah yayi karo da Allah subhanahu wataala ya ce ya gajiyar da Allah wannan babu shi a duniya وما كان الله ليعجزه wala شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله سبحانه babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai iya gajiyar da shi ubangi ta'ala mai ilimi ne sannan mai iko ne Ya sa fir'auna da ya kafurcin sai gaba kafurcin sa ubangi ta'ala yin da ya halakar da shi ya dulmiyar da shi a cikin kogi ya dawo ya ce ya yi imani aka ce baka isa ba wannan imanin bai zai amfane ka ba ka ga mutuwa ne adawa sun kangarewa Allah subhanahu ala ya halakar da su haka nan samudawa haka nan mutanen annabi nuhu haka ya dinga halakar da al'umma haka mutanen annabi nuhu suka Allah ya ba su munni suka isu bi suna ganin suna da suna da karfi ubangiji ta ya daga alƙariyar sama sannan suka ji tasbihu mala'iku sannan shikenan aka kifo da su aka halakar da su gaba daya so da haka ubangiji ta'ala babu abun da yake gajiyar da shi in kaga bai yi abu ba to bai ga daman yayi wannan abun bane amma ba ya gagare shi bane babu mai gagaran Allah so da haka Allah shine al-azizu gagarau wanda babu abun da yake iya gagaransa shine ma'anan al-azizu mabuwayi ba abun da zai buwaye shi sai dai shi ya buwayi wani ya gagari wani amma shi ba a gagaransa ba zai yi nufin zai wani abu sannan ya kasa ba domin ubangiji ta'ala ba ajizi bane mai cikakken iko ne kadirun ne ala kulli shay'in mai iko ne akan komi da kowa so da ka dole ka tabbatar wa Allah siffan ainihin kudura ka kore masa siffan gajiyawa shi yasa siffofin Allah subhanahu wataala in ka tabbatar da kyawawan sai ka kore masa kuma kishiyoyinsu idan ka tabbatar masa mai kudura ne to ka kore masa mai gajiyawa domin gajiyawa mummuna siffa ne in ka tabbatar masa mai ilimi ne to ka kore masa da jahilci domin jahilci aibi ne in ka tabbatar yana gani sai ka kore masa makanta in ka tabbatar mai magana ne ka kore masa mai kurumta haka nan siffofin Allah subhanahu wata'ala suke tafiya bainal isbati wan nafi tabbatarwa da korewa mai kyau a tabbatar mara kyau a kore kamala a tabbatar wanda zai kawo masa tawaya na kasu da aibi kuma a kore masa su to za mu tsaya a nan وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai takarda ta farko ba tambaya ba ne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam muna roƙonka ya ce mu ɗaliban malam muna roƙon malam a cikin karatuttukansa da malam ya taimaka ya sanya mana tafsiri na ɗalibai da ƙarshe muna roƙon malam ya taimaka mana da addu'a bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ina ga abin da ya kamata a fahimta shine shi ilimi da <clears throat> ake ganin sannan yana jere ne daga wannan sai wannan abu hamid al-ghazali a cikin ihya ulumuddin yace al-ilmu murattabun tartiban daruriya ilimi a jere yake kuma jerantawa na lalura ma'ana daga wannan fanni sai wannan fanni daga wannan fanni sai wannan fanni sannan daga a wannan fannin ma daga wannan littafin sai wannan littafin sai wannan littafin to a gaskiya tafsiri ba wai ilimi ne wanda ya shafi 'yan ƙasa-ƙasa ko ɗalibai wanda iliminsu bai zurfi ba ilimi ne wanda ya kamata a ce mutum sai iliminsa ya yi nisa kafin zai yi shi so da haka tafsiri shi yasa a jerin karatu ana sa shi a ƙarshe ne ba shi ne a farko-farko ba amma idan kana karatu a makarantun nizamiya ma'ana na zamani aka sa tafsiri ba za ka tsallake ba za ka karanta amma in dai jeri ne karatu naka na kanka za ka yi to ba za ka zo ka fara da tafsiri ba akwai akwai bukatan ka karanta fiqhu ka karanta tauhidi akwai bukatan ka karanta nahwu da sauran littattafin lugha ka samu larabci ingantacce ka samu fahimtar hukunce hukunce shari'a masu yawa irin su usulul fiqh su mustalawal hadith irin su da su taimaka maka idan ka zo fahimtar tafsiri sai ka fahimce shi ba tare da wahala ba amma tun farko idan aka ce tafsiri ka koya to ba za ka koyi tafsirin ba sannan kuma ba zai barka ka fahimci wasu karatuttuka wanda suka waje ba ka yi kafin tafsirin ba domin duk abin da ake koya maka a fikihu ko a cikin hadisai abin da tafsirin ya kunsa ne hukunce-hukunce ne ake gaya maka ko ba a jawo aya an jawo hadisi ba to saboda haka komi lokaci ne idan lokacin a sa wa ɗalibai tafsirin ya yi da a sa musu kamar yadda aka sa musu nahau aka sa musu musalawar hadisi aka sa musu usulul fiqh aka sa musu qawaidul fiqhiyya aka sa musu tauhidi aka sa musu fiqhu aka sa musu hadisi in lokacin da ya dace a sa tafsirin sai a sa a karanta shi da takaitaccen bayani yadda ɗalibin zai fahimta ba tare da an yi dogon sharhi ba domin kada a ɓata masa lokaci ya samu ya iya sauran bayanai ya je faɗaɗa da kansa amma in matsayinsa ya kai to shi yasa wasu suna kuskure sai ka ga mutum ya ce ma zai zo karatu sai ka ga ya ji ya ɗauko maka tafsiri sai zo tafsiru jalale ne bakin baya iya ja da kyar da kyar yake ja kuma wai ya zo ya yi karatu ne wanda ya kamata ya koma ahlari ne irin su iziya ya fahimce su tukunna ya fahimci sauran littattafai na lugha da na nahau kafin ya zo ya karanta tafsirin amma sai rungumo tafsiru jalale ne sai zo ya fara to shi yasa irin wannan da zarar mutum ya fara mukaddima na san bai zai wuce sati ɗaya ba zai daina zuwa da yawa suna zuwa su fara sai in ga sun gudu dama na san ba su kai ba amma ba zan ce maka kada kai ba wani kuma zai zo ya ce ya sayi bukari ya daɗe da sayan bukari da muslim zai zo ya fara yin sa da ya zo shi ma bai kai yayi wannan din ba sai kaga ya daina zuwa bakin baya iya ja sana yanzu to zai fama da jan bakin ne ko kuma da rike fassara ko da rike ma'ana ko da rike bayani ya kamata kafin ka zo tafsiri da manya-manyan littattafin nan ka iya jan baki ka san fassara yanzu abin da kake nema ma'ana da ƙarin bayani fassarar ma ka sani da kalmomi sai dan abin da bara a resa ba in an magaya maka ma'ana ka ƙara ma bayani sai ka riƙe amma duka guda biyu nan baka iya ba amma bayanin abubuwa guda hudu an gyara maka jan baki an gyara maka an gaya maka fassara an gaya maka ma'ana an maka ƙarin bayani to wanne za ka riƙe a ciki ko ɗaya sai ka kasa riƙewa ta kasa abin nan suyudu ala kurashin wala dari kurasun ma yasidu kamar kawai ka zo farauta ne sai gashi nan gaba ɗaya ko ina ga gada ga zamo ga zabi da sauransu sai ka rasa ma wanda zaka farauta to wanne za ka riƙe a ciki sai ka dinga ɓata lokacin ka baka yi ilimi ba saboda haka ilimi ana fara shi daga farko ana tafiya ana tafiya har ai nisa shi ne ka'idan sa kenan ah, bakar abu zaid a cikin hayyatu ɗalibin ilmi ke kawo ta ka'ida man hurimal usula hurimal usula duk wanda aka haramta masa asalin ilimi mabadi ɗinsa bai fara daga farko ba to bai zai iya kaiwa mai can ƙarshen ba shi yasa duk wanda ka ga ya samu ilimi yake fahimta wallahi ya fara daga ƙasa ne daga ƙasa ya fara ƙanana ƙananan littattafan nan ya dinga bi ya dinga bi har ya kai manyan in kuma a sha ruwan tsuntsayewa ilimin ya taro daga sama to ka tabbata da ya fara karatu zaka fahimta domin bai da asasi da fandishon mai karfi a ilimin abubuwa da yawa sai su dinga wahalar da shi rike karatun ya gagara fahimtan ya gagara saboda bai da fandishon a ƙasa amma yana da shi shi shikenan sai ka ga in ya zo innan manya manyan littattafan ba za su wahalar da shi ba saboda haka ina ba wa ɗalibai hakuri maganar tafsiri su yi haƙuri tukunna amma idan azumi ya zo ana yin tafsiri wanda akwai wa'azi a cikinsa sai ka zo ka saurara ka rike fassaran da kuma wa'azin da ake wa sauran mutanen gari wanda kila kai wannan ma bai shafe ka ba inda kai za a koyawa duk wayannan wazuzzukan za a ajiye su a gefe sai a koya maka fassara da ma'ana wanda kai ma idan ka zo kuma za ka iya faɗaɗa wannan bayanin wannan mai tambaya yana cewa mana yana son a fassara mini wayannan abubuwa shine al-iradatu shar'iyya addiniya al-iradatul kauniyya al sai ce umumun wa khususun mutlaq yajtami'ani fi haqqil muqlis al-mudi'i wa tanfaridu al-iradatu ad-diniyya fi haqqil 'afi fafham dhalika tanju min jahalati arbabil kalami wa tabi'ihim to ban sa wani littafi ya ɗauko ba amma ma'anarsa shine domin wannan matsala ce mai girma a cikin aƙida. ita ce irada bambance irada guda biyu abu na farko ya ce irada a shari'a addiniya akwai irada shari'a diniya wato iradar Allah nufin Allah na shari'a na addini shi ne misali kamar Allah ya ce ku yi tauhidi wa abudu rabbakum ko ko kuma wa aqimu salata wa atu zakata ya ayyuha nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wannan dukkanin sa irada ne shar'iyya ku yi sallah ku yi tauhidi ku yi azumi ku yi zakka da dukkan sauran umarni da ubangiji ta ala ya bayar to na ce masa irada shar'iyya diniya sannan akwai al'irada, alkauniya alkadariya irada na halittan Allah da ƙaddaran Allah shi kuma shi ne ubangiji ta'ala yi ka dogo ko gajere ko mai jiki ko siriri ko ya yi ka kafuri ko musulmi wannan irada ce kauniya kadariya yi nufin ya yi maka haka kaunan wa shi kina sai abun ya faru to sai yace umumun wa khusus amma yana ji ya shafi wata kalma ne wa bainahuma umumun wa khususun Mutlak. ma'anan sa tsakanin wannan irada guda biyu akwai umumi akwai khususi ma'ana akwai irada wanda take haduwa gaba daya sannan kuma akwai irada wanda take keɓantuwa ma'ana wani lokacin iradan tana haɗuwa dukanta guda biyu ga mutum guda ɗaya wani lokacin kuma irada kwa ɗaya sai ta keɓanci wannan ɗayar kuma sai ta keɓanci wannan shine ma'anan bainahuma umumun wa khususun mutlak wannan inda ka karanta usulul fiqh sai ka fahimci wannan bayanin sosai sai ta yajtami'ani fi haƙƙin mukhlis suna haɗuwa a haƙƙin me tsarkake Allah a wajen ibada musulmi kenan ne yi wa Allah da'a amma wa tanfaridul irada addiniya alqadariya fi haqqil abd amma irada diniya qadariya tana kaɗaita a haƙƙin mai sabon Allah kamar wanda ba musulmi ba misalin wannan shine ubangiji ta'ala yayi umarni ayi imani wannan irada ce diniya shar'iyya sannan ya ƙaddara wasu sun yi imani wannan irada ce kauniya ƙadariya ubangiji ta'ala ya ce kar a kafurci wannan irada ce diniya shar'iyya sannan ya ƙaddara wasu kuma sun yi kafurci ɗin wannan sai ta zama irada kauniya ƙadariya to wannan idan ka ɗauki mumini shine ma'adan suna haɗuwa a haƙƙin mumini in ka ɗauki mumini a kan kansa kamar abubakar a siddiq to za ka ga irada duka guda biyu sun haɗu masa shar'iyya da ƙadariya ma'ana ubangiji ta'ala ya yi nufin abubakar ya yi imani ya zama mumini mai tauhidi sannan kuma ya ƙaddara masa yin imani ɗin sai ya yi imanin ya zama mumini kaga ya yi nufinsa da imani shar'an wa dinan shine irada shar'iyya kenan diniya sannan kuma ya halitta masa imani ya ƙaddara masa shi ya zama muminin shine ƙadaran wa kaunan kenan ita ce irada kauniya kadariya kaga duka biyu sun haɗu kenan to amma idan ka ɗauko abu jahal a gefe ko abu la'ab to shi kuma ubangiji ta'ala ya yi nufin ya yi imani domin ya aiko masa manzo ya ce ya yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma nufin nan shar'an ne wa dinan irada ce shar'iyya diniya to amma bai yi masa irada kauniya kadariya ba sai ya zama bai karbi imanin ba sai ya mutu yana kafurci ina fata mun fahimta bai wayannan irada ɗin guda biyun ba su haɗu a haƙƙinsa ba sai shari'a ce kawai wanda an yi nufin ya imani a shari'a amma ba a kaddara masa ba ba a halitta masa imanin ba sai zama na shi bai imani ba amma abubakar da umar da usmanu su kuma duk gaba ɗaya ya sun samu iradan guda biyu sai suka yi me suka yi imani ina fatan muna fahimta to wannan iradan banda wannan bambanci tana da wani bambanci shine irada shar'iyya diniya ta takhallaf idan Allah ya nufin abu a shari'a da addini zai iya wa abun bai yiwu ba amma irada kauniya kadariya la ta takhallaf in Allah ya nufin zai abu ya kaddara shi ba abu da zai hana wannan abun ya yiwu kaga yayi nufin imanin Abubakar ya kaddara shi sai abun ya yiwu ba da zai bai yiwu ba amma yayi nufin imanin abu lahab a shari'a ya yi imani lalle amma bai kaddara masa imanin ba sai bai yi imanin ba amma da ya kaddara masa kaunan wa kadaran an samu irada kauniya kadariya babu yadda za a yi bai yi imani ba ina fata mun fahimci wannan to wannan shine bambancin irada guda biyu inna ma idza arada amrahu inna ma idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu wannan shine irada kauniya kadariya sauran irada kuma na umurni da aikin addini shine irada shar'iyya diniya to shine wanda ya faɗi wannan magana sai ce fafham ka fahimci zalika wannan tanjumin jahalati arbabil kalami sai ka tsira daga jahilcin ma'abota ilmul kalami sunan da suka gurɓata aqida ba su ɗauko ta daga alƙur'ani da hadisi ba suna amfani da hankalinsu wa tabi'ihim da waɗanda suka bi su wannan matsala babbar matsala ne mai zurfi a cikin matsalolin aqida shi yasa ban cika taɓo ta ba in ba tambaya akai ba na'am mai tambaya na gaba yake cewa nan har yanzu zai bambanci bambancin tsakanin tauhidi da aqida ba so na yi bayani a wancan satin ina ganin irin wannan in an riga an yi bayani sai ka nemi kasafin ka ƙara ji za ka fahimci me ake nufi tauhidi muka ce wannan ya keɓanci Allah ne subhanahu wa ta'ala ka kaɗe tashi a wajen rububiyarsa wajen halittarsa ka kaɗe tashi a wajen ibada shi kaɗe kake bautawa ka kaɗe tashi a wajen sunayensa da sifofinsa shine ifradullahi fi rububiyati wa uluhiyati wa asma'i wa sifati amma idan an ce aqida kuma ya ɗauki tauhidin da kuma daɗi shine shi ne kullu ma ya ji alal musulmi an da homin umuri dinihi duk abun da ya waje baka kudurta shi al'amarin addinin ka sunan sa kaga tauhidin ya shiga ciki sannan akwai imani da mala'iku muka ce ai wannan ba a ce masa tauhidi ƙida ne akwai imani da littattafai imani da manzanni imani da aljanna da wuta da azaban kabari da ni'iman kabari imani da al'arshin Allah imani da kursiyin Allah imani da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu yi bayanin wa'annan abubuwa filla-filla a cikin wannan littafin namu ya taro mana abubuwa da yawa na aƙida to saboda haka wannan littafin littafin aƙida ne ma'ana ya haɗo tauhidi har da dukkan abubuwan da wajibi ne ka ji ka kudurta su a cikin zuciyanka wannan shine ma'anan aƙida kenan a tsakanin su shi ma kamar irada kauniya da shari'a ne bainahuma umumu wa khusus in an ce aƙida tauhidi ya shiga amma an ce tauhidi to akwai abu na bangaren aqida wanda bai shiga ba sai dai yarin jaya malamai suna gaya wa aqida tauhidi min babi tagalibi don su rinjayar da tauhidin akan sauran abubuwa na aqidan amma ba wai kalmar tauhidin tana daukan aqidan bane na mai tambaya na gaba yake cewa malam in an zo alwala kafa wankewa ne ko shafawa don na ga wasu suna shafawa in an zo alwala kafa wankewa ne ba shafawa ake ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum in za ku yi alwala ku wanke fiska ku wanke hannu zuwa mirfakai ku shafa kanku sannan ku wanke kafa Ke sa aka ce wa arjulakum ba ce wa arjulikum ba akwai riwaya da take wa arjulikum amma fassaran ta shine wa arjulakum tunda an samu inda aka ce wa arjulakum so da aka wankewa ake yi idan baka fahimci ayan ba ka kasa fahimta sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi ya wanki kafa ne ko ya yi shafa idan ka duba dukkan hadisan da suka siffanta mana alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan sayyidina Usman da hadisan sayyidina Ali da wasu su daga cikin sabbai duk sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanki kafarsa ne ba shafa yake ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ubangi ta lafe wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alkur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu da haka ga aya ta ce ayi alwala idan ba mu gane ba manzon Allah zai bayyana mana yayi alwalansa yanda yayi alwalansa shine wankewa yayi babu daman ka zo ka ce kai ka shafa ka ce wai ka fahimta daga alkur'ani kenan kayi wata fahimta wanda manzon Allah bai fahimta ba sannan wannan aiki aiki ne na yan shi'a ba aiki ne na ahlus sunna ba ahlus sunna wanke kafa suke yan shi'a su ne suke yin shafa shafa kuskure ne wankewa shine abin da ubangiji ta ala yake nufi da wannan ayan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara a aikace mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne manta abu ya manta wani abun sa a shagona to sai kuma na ga abun zai lalace shin ya halatta ne aiki da wannan abun mai amfani da shi idan abun zai lalace ɗayan biyu ko ka yi amfani da shi ko kuma ka yi sadaka da shi idan kai amfani da shi a matsayin kana jiran mai abun ya zo ka biya shi kayansa duk lokacin da ya zo za ka biya shi idan kuma ka ba da sadaka da shi a matsayin ka bayar masa sadaka idan bai dawo ba idan kuma ya dawo ka yi wa kanka sadaka sai ka biya shi kayansa sai dai in ya yadda cewa ya bari yana son ladan kawai shi kenan wannan ba sai ka biya shi ba ina fata muna fahimta idan ma ba abu mai lalacewa ba ne an kasa gane mai shi an yi tsakiya an rasa yadda za a yi hukuncinsa shi ne a yi sadaka da wannan abun ko a sai da shi a yi sadaka da kuɗi idan mutumin bai dawo ba shi kenan an masa sadaka an fita in kuma ya dawo ya nemi kayansa sai a biya shi in bai yadda da wannan sadakan ba sai zama mutum ya yi wa kansa sadaka za a bashi ladan amma kuma zai biya shi wannan mutumin in kayansa wannan shekul islam taimiya ya karrara wannan matsala a cikin al nasa yace idan aka ba mutum ajiya sai ya rasa mai ajiya din abun da zai shine sadaka da wannan abun idan mutumin ya bai dawo ba shi kenan ya masa sadaka in ya dawo kuma ya biya shi yace wannan shine fatawan al arba'a Malik Abu Hanifa Ashafi da Imam Ahmad yace kuma sun kafa dalili da wani asar na Abdullahi bin Mas'ud wani ya zo ya sayar masa bawa sai ya bashi bawan ya shiga gida kafin ya fito ya kawo masa kuɗi ne mutumin sama da ƙasa ya rasa shi kenan sai ya dinga yawo kororo kororo yana sadaka da wannan kuɗin bawan yana cewa ya Allah idan ina yi sadaka da wannan da kuɗin wannan mutumin in wannan hukuncin haka yake na yi masa sadaka din ta je masa in ko ba haka yake ba wannan sa yana kan wuya na zan biya shi to wannan shine hukuncin abun ka je kai sadaka da abun ubangiji ta Allah sai kai masa ladan amma duran da ya dawo ka biya shi sai ladan ya zama naka sai dai in ya yarda da wannan sadakan shikenan za mu dakata haka wanda bai ji tambayin shi ba ya kore wani sati Allah kai mu rubuta kafin na akwai da suka rubuto tambaya a suka roƙon addu'a ga mahaifiyarsa da ba ta da lafiya da wanda za su yi jarrabawa da zai wasu takarduna, bukatun addu'an alkhairi duk masu bukatan addu'a ubangiji su bani wata'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi da wanda suka aiko da wanda ba su aiko ba wani ma turo daga maiduguri yana son a yi masa addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya amsa masa addu'ansa ubangiji subhanahu wata'ala ya gyara mana imaninmu. ya karfafa mana imaninmu. mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon nisantanta Allahumma na fi man hadaita wa na fi man tawallaita wa barik na fi ma aƙaita. wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita تباركت ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل بائلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون